الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمه هنا للتافي مسونا جواب الاعتراضات المصرية على الفتح الحموية مع شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى آه، وانا في زمان آه، أنا أقوم شداء أيو آه، يوسف الله ربا ترق وطن شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم ودودا لدي هدودا عند بقري عندكم يكي ليلة عشرين تقوس أبوتن دا ميلادية تلوبي الخطاب وفصل الخطاب أن نقول لا يخلو إما أن يكون الموضع مما أوجب الله علينا فيه العلم أو أوجبت مشيئته وسنته فيه العلم وإما أن لا يكون مما يجب فيه العلم لا شرعا ولا كونا فإن كان الأول مثل ما أوجب الله علينا أن نعلم أن لا إله إلا هو وأن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وأنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علمه فلا بد أن ينصب سببا يفيد هذا العلم لئلا يكون موجبا علينا لئلا يكون موجبا علينا ما لا نقدر على تحصيله وألا يكلفنا ما لا نطيقه له إذا أردنا تحصيله ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليل موجبا للعلم لم يكن صحيحا نعم. وهكذا ما اقتضت مشيئته وسنته العلم به مثل الأمور التي جرت سنته بتوفر الهمم والدواعي على نقلها نقلا شائعا فإذا لم ينقل فيعلم انتفاؤها فإذا لم ينقل فيعلم انتفاؤها وكذب الواحد المنفرد بها فإذا لم ينقل يعلم انتفاؤها ونفاء هذه معنى بعضها فإذا لم ينقل فيعلم انتفاؤها وكذب الواحد المنفرد بها ما لقيتي وفصل الخطاب فصل الخطاب يعني شككي قول الله دلة أن نقول شيء مشي لا يخلو maganar البذات وفين تبقى إما أن يكون الموضع مما أوجب الله علينا فيه العلم كوني محل بجرد أكي ذنتي أكنسا بذلني لألا يوجب تسأنسا ميكيني أتكي أو أوجبت مشيئته وسنته فيه العلم هوكما مشيئة سا مشيئة الأبيجي لسنة سا ساوجب تأسا ميكيني a cikin wannan mahalli wannan bijiri wa imma Allah ya kuna mimma ya fihi al-ilmu ko kuma ya zanto batun da ake yi batu ne wanda a wucin sai an samu ne a cikin sa ba la shar'an wala kaunan ba ta fuskar shari'a ba ba kuma ta fuskar kaddara ba wato yana magana akan masail ilmiya yayin da ya kawo ce na baya wanda muka karanta na cewa daga cikin mutane a kodin da suke cewa masa'il masa'il ilmiya su ne aƙida wanda aka nemi da sani da abin da ya zanto na aƙida ne ana son komo mu ƙudurce shi kuma ana so ya zanto akwai dalili ƙatsayi wanda yake na yankan shakku na yaƙini a kansa to idan ya zanto ba mu samu wannan dalili na yaƙini ba to sai wuce abin ba babu shi sai mu hukunta wa abin da babu da cewa ba ta ce ne muka yi misali da sifatul yadi misali ko sifatul rajuli eh? cikin sifofin da ake jayayya da su muka kai a kansu wannan sifa a halin suna suna cewa alƙur'ani ya zo da ita sifatul yadi alƙur'ani ya ambace ta su kuma suna cewa a wanda da alkur'ani ya ambata ba yadda ake nufi ba saboda haka lafazin ayar ba nasi ne katsi dilala ba don yana iya ɗaukar wata ma'ana baya ga ma'anar da kai kake gani ita ce zahiri to sai zanto yanzu ba mu samu wani dalili kat'i ba da yake tabbatar da abin duk da aya ta zo da wannan amma ba kat'i dilala ba ce tunda ana iya itlaqul yadi ana rufin ni'ima ana iya itlaqul yadi ana rufin ƙudura, kudura da tana iya ɗaukar wata ma'ana daban-ban da al-yadul jariha gaba da ake kira hannu to yanzu dilalata dilala ce wacce ke zanniya ba iya ba tunda ta koma zahir ba nasi ba to tunda muka rasa dalili kafa'i da yake tabbatar da wannan sifar to kawai mu ce babu ita shine na bi butlani sai da yanke hukunci cewa tabbas babu ita to haka sai mai raddi ga dukkan wani hadisi ko wani dalili wanda la yufidu ilman fi babu sifati Allah azza wa jalla uh, wa ma yata'allaqu bihi ko ma ta'allaqu bi shu'un al-akhirah to shi da ibnu taymiya anan yake cikin raddi akan wannan yace to sai mu yi bayani daki daki to mu fasa magana mu ce to shi wannan bigire da ake magana a kansa wanda ake jayayya a kansa ko ita wannan sifa da ake bukata a tabbatar sai mu duba mu ga abu ne da ake bukatar sai an samu kini wato dilala abinan an samu dilala qat'iyya an samu subut qat'i dilala qat'iyya a kansa? ko kuma haka idan ya zanto abu ne da ya waje ba a samu ta iya a kansa shi ne ya ce fa in kana idan ya zanto irin abu na farko ne wanda dole a samu ta iya a kansa ba za ka tabbatar wa da Allah sifa ya zanto kuma akwai tababa akwai wani abu na ihtimalin zamantowar abin ba haka yake ba ko ya ihtimalin yake da rauni ko da ihtimalin yana da rauni kai ya zama to an sami haka domin Allah ya wajabta a samu al'ilmu wato a samu yaƙini a cikin wannan abin da ake ƙoƙarin tabbatarwa Allah to ya zanto irin wannan ne ya ce misali kamar an na'lama annahu la ilaha illahuwa abin da ake bukata ka samu shi ne ka samu al'ilmu ya yaqini cewa la ilaha illahuwa huwa tabbaci ba ta ba ta da bakar wani sofa ne na kokonto ko mun kankantarsa cewa la ilaha illa huwa ko kuma anna Allah shadidul iqab Allah bai tsanani iqaba ne dole ka san zamanto kana da tabbas yaqini akan wannan ko anna Allah ghafurur rahim ko anna Allah ala kulli shay'in qadir ko anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilmin sa yake wa ko ina waɗannan sifofi ne da Allah sifanta da su wanda ya wajabta mana mu tabbatar da hakan a zuciyarmu ba tare da muna da wani kaso da ta ba ba yaya ne a cikin zuciya ba to iya zato abinda ake zancen a kansa ire-iren wannan ne falabudda an yansu ba sababa ne fi duwa to dole ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wani sababi wanda zai sa a samu wannan yakinin ba zai zanto an farlanta maka ka ƙudurci tabbas babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka ƙudurci tabbas Allah mai iko ne akan komai ka ƙudurci tabbas Allah mai gafara ne mai jin kai kuma Allah su subhanahu ala tare da haka ya hana maka hanyar da ka samu tabbaci akan maka. ya wajabta maka ka ƙudurce lalle ɗari bisa ɗari haka abin yake kuma ya hana maka hanyar da zaka samu wannan ilimin shi in aka yi haka ya zama a taklifi ma la A dora maka abin da ba za ka yi haka ba an kira ka ne aka ce shigo kuma aka rufe kofa kaga a nan a kama ka da zargi ko da laifin cewa ka ki shigowa a bai taso ba tun da an rufe maka kofa ya zama taklif ne amma bi ma la ka a daddaure hannayenka ne sai a jefa ka cikin ruwa sai a ce kakka kuskura ka jigi kul ka ka jiki ga an kallafa maka abin da ba zai yi ba to saboda ka in dai har al'amarin da ake magana a kansa din wajibi ne a samu yaƙinin a kansa sifa ce ta ubangiji da dole a samu yaƙini a kansa to Allah kuma zai toshe kofar samun yaƙinin ba zai toshe ta ba su yanzu a su suna ganin akwai yiwuwar ga sifajin ta ubangiji amma kuma an sasa samun yaki ne akan tabbas hakan take kuma hakan take ba shi kuma ibnu taymiya ce a in dai abin da yake dole ne a samu yakinin a kansa ne an wajabta mana samun yakinin a kansa ko kuma mashi'a ta ubangiji da sunnarsa ba za ta bari a ce ga abu iri kaza ba wanda ta tawaffaru ta eh, tawaffaru himam wa dawai ala ala naqlihi abinda kowa yake so ya sani wani abu ne muhimmi da kowa yake so ya sani sai zama da mutum ɗaya ko biyu kawai so suka san abu ba tare da cewa kowa ya zaku yana son ya san abin za ga a fikiru musamman a ƙa'idojin a mata na ta umu bi hilbalwa idan ya zanto abu ne mata umu bi hilbalwa ya shafi kowa da kowa to suna cewa idan wani infara da bi nassin fi zalika wa lam yanqulhu ahad wani suna daga da cewa wannan nassi ba za su karbe shi ba saboda wani abu ne da ya shafi kowa da kowa yaya za a yi sai wani kawai ya san shi sauran mutane duk ba su san shi ba tare da cewa kuma kowa ya zaƙo ya sani shi da tawaffaru fi hilhimin wadda wa'i kowa yana son ya san abin amma kuma sai ka ga mutum ɗaya ne ka wani labari ne muhimmi muhimmi wanda yake tawafarul himam ala naklihi za a so a za a so a ji labarin kamar a ce wani wani barawo da ya al'umma da ya al'umma da da kidnapping da sauransu kowa yana kasa kunne ya ji an ko an kama shi ko an kashe shi kowa so ji wannan labarin hmm. to sai zamana wani guda ɗaya ya zo yana cewa an kama shi kowa kuma ba wanda ya taɓa ya kawo labarin sai mutum ɗaya wannan abu ne da kowa yake ya zaku ya sani amma sai mutum ɗaya ne kawai yake ta su, shi kaɗai yake ta su. kamar wani mashahurin malami da aka tsare shi misali kowa yana suka kunne da ya sake shi sai kawai wani mutum ɗaya ne yake ta yawo yana cewa an sako shi yana gida an sako shi yana gida amma ba wanda yake faɗa la iyalansa la makotansa la abokansa la duk ba mai faɗa sai kai kaɗai kake ta faɗa kuma kowa ya kasa ne so yake ji labarin nan shi ne masu tawaffarul himam wadda wa'i ala naqlihi to idan fara da bai naqlihi shakhsun wahid sai ce kai anya ko labarin nan na shafe yake ai da ko haka yake da kaji yanzu labarin ya bazu da kaji ana ta magana da kaji ana ta hirar ba zai koyi ba da kowa ya sa kunne so yake ji labarin to shi ne ibn yake cewa idan ya zama al'amarin Allah ya wajabta a cikin wannan al'amarin sai an samu yaqini to Allah ba zai tushe ko samun yaqinin ba fala budda an ba sababan yufidu ya al li alla yakuna mujiban alaina ma la naqdiru ala tasili dan kai da to Allah ya wajabta mana abin da ba za mu iya samun shi ba a ce ku shigo amma kuma Allah ya rika kofar kuma sai ki ku shigo ku shigo kuma in baka shigo ba ana jiran ayi maka wata wani horo ce ka tara ko a dake ka ko a kulle kulle ka amma kulle maka kofar da ka shigo shi mai cewa ka shigo din kuma shi ne rufe kofar kuma shi ne zai kama ka da laifin ka ki shigowa shi wannan ba zai yi ba wa Allah yukallifana ma la nutiquhu lahu ko Allah ya dora mana abinda ba za mu iya ba za mu iya ba إذا أراد إذا أردنا تحصيله إن منا سوء مساميش وذا مسامه الله مزيه ونمه ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليل موجبا للعلم لم يكن صحيحا وإن وانا إذن يزنتو دليل ما زي با tabbacin ba, to wani abu ما زي زما صحيحي با ما زي زما صحيحي با تو أما magana da ake yi ita ce waɗannan sifofi gasanin da yawa a alƙur'ani yana ta zuwa da su yana ta sifanta Allah da su ko ina a gurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba duk sanda ya buɗe baki yakan sifa sifanta Allah da wani wallazi nafsi bi yadihi wallazi nafsi bi yadihi duk sanda zai rantsuwa ba inda ya taba cewa wallazi nafsi bi qudratihi ko wallazi nafsi bi bi ni'matihi babu inda yayi wannan sai dai ce bi yadihi bi yadihi ta kaga tunda dai haka ne kaga ya nuna shi ran yadda duk ita ce abinda ake nufi ba ba wancan tawilin da kuka faɗa ba وكذلك مقصد mashi'atuhu wa sunnatuhu al-ilm hakanan abinda mashi'arsa da sa wato al'adar ubangiji ta hukunta sai an samu tabbaci a kansa shine ne maka misali da irin waɗannan alƙazaya al'amma da ta shafi mutane sunar Allah ta gudana akan cewa irin wannan ba zai yi wajen faridu da ma'rifati shakhsun wani mutum ko wata ta'ifa dunar jami ba zai yi ba مثل الأمور التي جرت سنته بتوفر الهمم والدواء على نقلها نقلا شائعا كما أبندا سنة الله تقدانا بتوفر الهمم لدعموها تمتاني والدواء دزقوها تمتاني على نقلها أن الله اللابار نقلا شائعا كما لابار دزيادو فإذا لم ينقل إليه دبا وندير توشي فيؤلم انتفاؤها sai babu babu wannan abu babu shi wa kadhibul wahid al biha in mutum sai a gane cewa mutumin mutum ɗaya da ya rawaito wannan abu ƙarya yake sai a fahimci cewa to shi wannan shi kaɗai da ya rawaito abin nan ƙarya ce yake ba gaskiya ba wa amma malam ya je fihi al ilmu to amma abin da ba a wajabta maka sai ka samu wannan yaqinin 100 bisa ɗari ba ma'ana abinda abinda galaba to zanna ta isa an dora maka ka samu karfin zaton cewa haka abin nan yake shi ne kawai abin da aka dora maka a kansa la wujuban diniyan ba a wajabta maka sai ka samu wannan yaƙinin ba ta fuskar addini wala wujuban kauniyan ko ta fuskar kaddara falayi yu'lamu lanu ma afada fihi ghalabatan zanni to babu wani wanda zai ce maka abin da ya fa'idantar da karfin zato ba daidai ba kamar misali a ce sha'anin ganin wata sha'anin eh, tabbatar da zina babin shahada su zai gaba daya babin shahada su gaba daya abinda ake aiki da shi ne galabatun zan a samu ƙarfan zaton cewa abin ya faru ba ba a buƙatar sai an samu yaƙi ne a cikin al'amarin ce na biyar shafa'i shahida shahida ne fasu ma fitiro hmm. da aka samu shaidu biyu suka ce sun ga wata na azumi ku dau azumi shaidu biyu suka ce sun ga watan shawwal ko ake azumi a bisa ɗabi'a ta ɗan adam shaidu biyun nan za su iya yin ƙarya za su iya yin kuskure za su iya gani ganin abin da ba shi ne watan musu zaci watan ne duk zai yi amma duk da haka shari'a ba ta wajabta maka sai ka samu aliyakin a wannan babin ba sai ka ce duk da haka sai ka ce fasumu wa afduru ku yi azumin ku ku aje azumin ku fa inna yaqila lahu asbab shi yaqini samun yaqini wa shine al-ilm din da yake tamamitawa dan ya bude shi da sunan da kowa zai gane fa inna yaqina lahu asbab samun yaqini yana da sabubba da ya bude su a baya mun yi tanana ta su hanyoyin da zaka samu tabbaci akan abu وللذن الغالب أسباب samun karfin zato shi ba yana da sabubba da ka ba Allah bai bar abin haka nan kawai ba ya ce wannan abin ana son a samu ka samu ne a kansa kuma Allah ya toshe sabubban samun ne Allah bai yi wannan ba a ce ka ta tabbatarwa da Allah sifofinsa da kore masa abin da ya kori gare shi ana son ka samu ne kuma Allah ya toshe hanyar samun ne ya bar ka haka kawai kai ta likaniya kai ta ɗimuwa Allah bai wannan ba hakanan abinda ake bukata ka samu galabatun zan a cikinsa karfan zato a cikinsa Allah bai zai tushe maka hanyoyin samun karfan zaton wata kazibu bi ma la yu'lamu ulam annahu kadhibun ƙaryata abinda ba a tabbatar da ƙarya bane abinda ba a da tabbas cewa ƙarya ne sai ka ce ƙarya ne kamar misalin da ake yi magana wannan sifa ta ubangiji da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta kansa da ita annabi ya sifanta shi kansa da ita haka kawai saboda kai ka samu yakin da kai kake so ba sai kace ƙarya ne duk da cewa ka yadda akwai zahiri a zahir ai shine wanda rinjaye ya fi karkata akan abin da yake nuna na zahirin shine zahir to ka samu karkarfar zato akai amma baka samu kai abin da kake kira yaƙini ba to kuma sai ka karyata shi to ce to irin wannan karyatawar mislu tasdiqi ma la yu'lamu annahu da dai ke da ka gaskata abin da ba a tabbatar da gaskiya ba ne wannan fiye bila ilmin bin nafi misalin isbati bila ilmin bil isbati ka kore abin da baka da ilimin korarre ne kamar ka tabbatar abin da baka da ilimin tabbatacce ne wato kamar bid'a ce a addini wanda ita ce kari a addini to daidai yake da rage a addini babu bambanci da kara abin da baya cikin addini ka ce addini ne daidai yake da ka rage abin da yake cikin addini ka ce ba addini ba mutane za su fi fahimtar wato mutane fahimtar a ce wani zo ce ya rage adadin in sallah a gane cewa kai wannan mabarnaci ne za a yi addini ka rage ka rage mutane wani abaci ka ce ba addini ba ne ko azumin wata abin nan wata watan ramadan 29 ko 30 ya ce shi yana ga a yi sati biyu kawai ko kuma daga fulowar rana zuwa faduwar rana ya ce a shi yana ganin kawai la'asar ta yi a sha ruwa kaga ragewa ce mutane sun fi gane cewa wannan ba zai yiwu ba to haka ƙarin ma'ai shi ba tsarin daidai yake da ragewar wani zo kara wani abu kuma wanda babu shi ya kara shi to shine cewa kullum bin hazaini duka waɗannan abubuwan guda biyu tabbatar da abin da babu ilimi akan tabbatar da shi Haka nan kore abin da babu dalilin kore shi duka yana shiga cikin wato magana a dangana wa Allah abu ba da ilimi ba قول على الله لبن la'imin wanda Allah ya hana تقول على الله ما allahi ma ومن نفى wa خبر لم يعلم أنه lam فهو annahu من أثبت مضمون خبر لم يعلم أنه khabarin وأن يقول وأن لا wanda ya kore wani labari ya ce babu shi tare da cewa ba a tabbatar da karya ba ne ya kore shi to daidai yake da wanda ya tabbatar da wani labarin da ba a tabbatar da gaskiya ba ne والواجب على الإنسان أبنك واجبي كم متن فيما لم يقوم فيه دليل دليل أحد الطرفين أبن دليلي bai tsaya a ɗaya daga cikin ɓangarorin nan biyu ba ɓangaren korewa da tabbatarwa shi ne a hadu babu dalilin korewa ko babu dalilin tabbatarwa babu dalilin korewa ko babu dalilin tabbatarwa an yusarrihahu ila buqatil imkani dhihni to shine mutum ya koma ya koma ya mayar da abin zuwa ga kwakwalwarsa wadda take iya yadda cewa abu zai yiwu kuma zai yiwu ba a kwakwalwa kwakwalwa tana da faɗin da abinda zai yiwu ta ji gamsuwar zai yiwu ko abinda ba zai wata ji ba zai yiwu ba kwakwalwa duk tana iya ɗaukan wannan to abinda ba a tabbatar da ba zai yiwu ba to sai ka mai ba amma ba ka da wani dalilin da yake nuna cewa ba zai yiwu ba to sai ka kawo shi a kwakwalwa to akwai yiwuwar ya yiwu ko abin da ba zai yiwu amma akwai yiwuwar ba zai yiwu ba sai ka kawo a kwakwalwa cewa zai yiwu ko ba zai yiwu duka biyun ka kawo su a kwakwalwa ila an ya hasula fihi murajjihun aw mujibun sai ka tsaya akan haka zai yiwu ba zai yiwu ba a kwakwalwarka ba tare da kayan kiɗe daga cikin waɗannan abubuwa biyu ba har lokacin da za ka samu murajjih abin da zai rinjayar maka da ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu ko zai yiwuwar ko rashin yiwuwar au mujib ko abin da zai wajabta ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya bambancin murajje shine wato dilala zanniya ƙauya da ta tabbatar maka cewa wannan ɓangaren shine rinjaye mujib kuma wanda zai tabbatar maka da cewa wannan bangaren shine daidai wa illa yakunu qad sakata amma la ya'lam fa huwa nisful ilmi ba ba to mutum sai ya shiru sai ya shiru akan abin da bai sani ba to wannan rabin ilimi ne wannan shine rabin ilimi idan mutum ya yi shiru akan abin da bai sani ba to ya cimma rabin ilimi cewa la adri nisful ilmi tambaye ka abin da baka sani ba ka ce ban sani ba nisful ilmi rabin ilimi ne فرحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم الله يجب أن متمن دا يأي مغنى إن دي إلاجي فغنم يتريبة الله يجب أن متمن دا يأي مغنى أي مغنى إن دا تداجي فغنم يتريبة أو سكت ko ya yi shuru akan inda ya dace ya shuru فسلم يقوت kubutar ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أنا حديثي لنا النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما أنا رويتوش حديثي ني أنا أنس بن مالك أتكين شعب الإيمان كمين دمي تحقيقين هنا وكا وانا ما شيكما حديثي ني ده بخاري مسلم سكرويتو لك أبو هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shiru wa idza akhta al-alim la adri idan malami ya kuskure wa ban sani ba wato ya zanto ba zai iya cewa ban sani ba inda inda ya dace ya faɗe ta faqad usta usibat maqatiluhu to wannan an same shi a makasa malamin lau zai iya cewa ba zai iya cewa ban sani ba sanda aka tambaye shi kan abin da bai sani ba bai iya fada to wannan an same shi a makasa to ya halaka kansa wannan maganar ibn abbas ce da muhammad ibn ajlan kamar yadda yake cikin jami'u bayan al-ilm wa fadlihi na ibn abdul bar wa idza kana kadhalika فنحن لا لم فنحن لم يجب علينا قط أن نعلم جميع ما لله من معاني أسمائه ولا أن نعلم جميع صفاته ولا أن نعلم صفات مخلوقاته ولا مقادير وعده ووعيده وصفات ذلك ولا إحدى سننه فإن سبب العلم بذلك قد لا يكون مشهورا ولا قام دليل على نفي ما, ما نعلمه من ذلك فإذا جاءنا خبر يغلب على الظن صدقه صدقناه في غالب الظن وإن غلب على الظن كذبه كذبناه وإن لم يعلم واحد منهما توقفنا فيه ما ليجي وإذا كان, وإذا كان كذلك إذن كان حكتك كما يندعي بيانا نندكي دكي فنحن لم يجب علينا قط أن نعلم جميع ما لله من معاني أسمائه بيت ما واجبي أكم مضى سيمون سن معنون سونا يا الله بعد تأوجب تامل دك وتمعنا سونا الله يكي كل سيمون تنسل ما وجب تامنا ونبا ولا أن نعلم جميع صفاته يقول سيمون سن دك سيكون في إنسان ما وجب تامنا ونبا تسوسونا يا الله أكون مكثني akwai da ba sani ba akwai da muka sani akwai da ba sani ba akwai da masta'asara bihi fi ilmin bi inda wanda Allah shi kadai ba kansa sanansa haka sifofinsa wala an na na'lama sifati makhluqatihi ko musaddika sifofin ahul halittunsa ce duka sai mun san ya sama take ya kasa take ya sama ta biyu take ya sama ta uku take ya aljanna take ya wuta take duk sai mun san yadda sifofinsa ba wai kyauta wani wannan shi yasa akwai abin da muka sani akwai abin da Allah ya ɓoye mana wani abin za mu sani lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya kai mu aljanna a lokacin za mu san za mu san cewa ga yadda abin yake a cikin aljanna yadda yake cikin kabari ba lalle ka san komai hakikanin sai yadda yake ba Allah kuma ya wajabta maka sai ka san wannan ba wala maqadira wa'dihi wa wa'idihi wa sifati dhalika hakanan Allah bai wajabta mana sai mun san gwargwadon alkawarin da ya na sakamako ba ga irin yawan sakamakon da za a ba kowa ga yawansa ga adadinsa ga kalarsa ba wajabta mana sai mun san wannan abin keke da keke ba hakanan wa'idinsa narkonsa shi ma da sifofin waɗannan abubuwa wala ihda sunanihi ko irin cikin sunnoninsa Allah yana da sunnoni a rayuwa da caccansa abubuwa to ba wajen ta mana ba sai mun san duka sunnonin wannan mun san sifar sunnar da yadda take kowane abu da ita take sai mun san shi ba wajen ta mana ba abinda muka sani mai aiki da shi wanda ba mu sani ba shi kenan ba kuma za mu kore abinda ba mu san shi ba abinda ba shi ba a kore ba ka san shi da wasu ba ka kore shi ya sa babin sifofin Allah ba a faɗa wasu sifofi a ce waɗanda ba a san nasi ya kore su ba akwai inda Allah nasi ya kore wa Allah duk wata tawaya duk wata tawaya Allah ya kore wa kansa duk wata ɗaukaka sifa ta ɗaukaka Allah tabbatar wa kansa a dunkule wani hulmasalul ala yana da sifa mafi ɗaukaka yana da sifa mafi ɗaukaka sana eh, duk wata tawaya ubangiji subhanahu wataala ya kore wa ya kore wa kansa to wannan a dunkule dole kai imani da abin a haka cewa babu wata tawaya da take riskar ubangiji babu kuma wani abu na ɗaukaka da kamala da ubangiji bai santa da shi ba to amma ka ɗauki wata sifa can wadda babu isbat ko na biyu kanta ka kore ta saboda ta ce Allah yana ji ba da kunnuwa ba Allah bai tabbatar da babu inda Allah ya tabbatar da kansa kunnuwa ko babu inda ya kore wa kansa kunnuwa akwai inda Allah ya ce ba ni da kunni kuma shin sifatul uzuni sifa ce ta kasa ai ba sifa ce ta kasa ba a zahiri eh, rashin sani a zahiri yake na kasa ba wai samun sunsa ba a yadda dan adam ya sani a ce abu yana da kunni to wanda za ce ya da kunni <laughs> ba ta suke ba to amma Allah bai tabbatar da kansa ba cewa ya sama ubi uzni ko bi uznaini ba za ka zo kana cewa Allah ya sama ubi uznaini ba tunda bai ce ba haka nan ba za ka zo ka ce ya sama ubi la bila azanin ko bila uznaini ba kaga shi ba ba za ka faɗa ba to da abin da baka san ba tabbatar da shi ba ba ka tabbatar da shi ba abin da ba kore ba za ka kore ba sai abin da ya tabbata Allah ya kore shi ko dai a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunkule ubangiji ya kore su Allah ya kore wa kansa dukkan wani abu ta waya duk wata ta waya za ka kore wa ubangiji su wani wata ala fa inda sababin ilmi bi zalika qalla yakunu mashhuran sababin da zai sa a samu yaqinin akan waɗannan abubuwa ba lalle ya zanto mashhuri ba wala qama dalilun ala nafi ma na'lamuhu min zalika kuma abinda muka sani ma na'lamuhu abinda muka sani babu wani abin da yake nuna cewa ba haka yake ba Abin da muka sani na cewa Allah subhanahu wata'ala ya sifantu da sifa kaza kaza kaza kaza kaza babu wani dalilin ko da cewa ya kore wannan abu fa ja ja'ana khabarun idan hadisi ya zo mana ya galibu ala dhanni wanda a bisa mafi rinjayen zato gaskiya ne hadisin wannan duk yana faɗa ne bisa babin tanazzul ma khasmi domin shi eh, saruji rahimahullah yana ce masa waɗannan hadisan da baka kawo a hadis ne zanniya ba daidai ba ne maƙudurce su ina jin muka koma baya can farkon zancen za mu ga maganar da shi saruji ya ce yake cewa أنها أخبار a لا تفيد العلم لا تفيد العلم بل الذنب لما أعرف to kan wannan zancen yake har yanzu kan wannan zancen yake wannan na farko har yanzu kansa yake rade wannan sadara farko annaha akhbaru ahad hadisan da ibnu taymiya ka kira la tufidu al-ilma bal tufidu dhanna to shi ibnu taymiya ce mu je addara tufidu dhanna da waye ce ka kore li annaha tufidu dhanna al-ghalib waye ce ka kore dan me ka kore ina ka samu cewa abinda yake yufidu dhanna al-ghalib ba a yi da da menene ba za ka yi itikadin ma ka yi itikadin al-itikadul galib ba ar-rajih hmm. shi ne ibnu taymiya shi ma itikadin sai ka yi itikadin raje hmm. kamar da yake tabbata bin zannin rajih a gunka to shi ma itikadin sai zama al-itikadul rajih shi ne shi ne wanda ita ce an da yake barin bashi akan wannan wannan zancen nasa an fahimta hmm. yawwa فإذا جاءنا خبر يغلب على ya hadisi ya zo mana. a bisa mafi rinjayen zato gaskiya ne saddakna na hufi galibin zanni mu ba sai mu gaskata shi mafi rinjayen zato ba mu ta shi ba wai za galaba ala zanni kadhibuhu idan kuma ya rinjaya ya muka samu karban zato cewa karya ne zabna hu shi ma sai mu ta shi wa in lam yu'lam wahidun ko da ba a samu yaqini 100 bisa 100 akan akan ɗaya daga cikin waɗannan biyun ba wato gaskatawar ko ta, ko gaskiyar ko karyar in hadisi ya zo a zalaba ala zanni kazibuhum zalaba ala zanni kazibuhum yayi rinjaye akan zatar mu cewa karya ne me sa ba za mu karyata shi sai mu karyata shi mana ala zanni zalib wa illam yu'lam wahidun minhuma tawaqqafna fihi idan kuma ba a san ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba la galabatu zanni fi sidqihi wa la galabatu zanni fi kadhibihi tawakkafna fi kada kai mu sai mu daina magana da mu ce ba mu koyi ba mu tabbatar ba wa yajuzu lana an narwiyahu idza lam na'lam annahu kadhib kuma ya halatta mu rawaito shi matukar ba mu tabbatar da ƙarya bane lakin mata alimna annahu kadhib lam yajuzu riwayatuhu illa ma al-bayan amma muka tabbatar da ƙarya ne to ba halatta marwace shi sai tare da bayani wato yana ishara zuwa ga hadisi da'ifi wanda lam zan ne dhanni annahu kadhib shine muke ake malamai suke takaita su hadisi mai rauni ba su ta hadisin karya akwai hadisin karya akwai hadisi mai rauni shi hadisin karya ƙarya ce hadisi mai rauni to wanda yana yiwuwar a iya samun su ta wata hanyoyi da ya inganta amma dai yanzu hanyar da take gaban mai rauni ce shi ne mun yi tawakufi ba mu karyata ba ba mu kuma gaskata ba an gane in yau tabbata mai na karya ne sai mu karyata shi amma bai tabbata na karya ba ne mai rauni ne to ya halatta mu rawaito shi kamar yadda ya bayani a baya ya juzu lana an ba lakin لم نعلم أنه كذب لكن ba علمنا muka san karya ne kuma. lam yajuz riwayatuhu illa ma albayan ba ya halatta mu ruwaito shi bai shiru ba tare da bayani ba abin yana cewa duk wanda suke ruwaito hadisai marasa kyau masu rauni da gaskare da gaske wani karya su yi shiru to sun ha'inci sun ha'inci musulmi ne imam musulmi a masu. sai sun yi wa al-musulmi al-gush nabi yana cewa man gashi na faraisa minna لقوله صلى الله عليه وسلم صبر فقال ما أيكي صلى الله عليه وسلم من حدث أني بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين wanda ya rubuta hadisi ko ya zantar da hadisin da ya san ƙarya ne ya ya fahimci karya ne ya zantar da shi a haka ya karantar da shi a haka fahu a halin kazibai ne to ɗaya daga cikin musulma ya zama ɗaya daga cikin makaryacin farko shi ne wanda ya kirkira kai shi ko wanda ya yaɗa shi shi ne makaryacin na biyu wato ya zama ɗaya daga cikin makaryata biyu shi wancan ya kirkira shi ko wanda ya yaɗa yana ana iya karanta shi fahu a halin kazibai da duk zai karanta haka karwa ya ta tabbatar da da zabtin guda biyu wa huwa fi fi fi fi fi sahih muslim yana cikin sahih muslim yana cikin muqaddimar sahih muslim akwai bambanci da kace sahih muslim da muqaddimar muqaddimar daban sharadin da take cikin muqaddimar ba da yake da sharadin sa a cikin sahih sahih ya ya sharadanta siha amma muqaddima lam lam yashtari siha ya samu hadisi a cikin muqaddimar muslim ka dauko shi sai ka ce da muslim fi muqaddimar sahih ba daidai yake da asarjin muslim fi sahihi ba to wani yana cikin ah, shine awwalu hadisin fi muqaddimat muslim so ce wanda ya huwa fi sahihi muslim akwai gyara ah, da ya kamata a yi masa wa amma man qala min zahiri ahli ilmi amma wanda suke daukan ilimi sama sama wani daga cikinsu ya ce inna ma lam yaqum ala thubutihi min sifati dalilin fa innahu yajibu nafihu idan ba a samu ba a samu dalili kat'i ba kan wata sifa ta ubangiji wajibi a kore ta dalili ba a samu dalili a kan sifar ubangiji ba su wajibi a kore ta fa innahu mabniun ala al-asl al to ya gina shi kan wadancan ka'idojin da suka gabata nasu ka'idojin da shi wannan tabi'a din yake yake rushewa Ba kan bayyana hukmuhu wanda mun yi bayanin hukuncin wannan وأما قولهم هذا من المسائل العلمية فلا نتكلم فيها بالظن وما قال هذا سكيت شو المسألة شي تأكيدة بكما تأكاو دليل ذني بقى ذني الثبوت كو ذني الدلالة هناك حديثي أخبار الآحاد دكا سوء أخبار ذنية وتذنية في ثبوتها a wajen tabbatar ta zanniya ne bai kamata ka kawo ayoyin alkur'ani ba zahiri zahir zawahir ne zawahir kuma zanniyar dilala ne saboda haka alfazul alfazul nusus sawa'un al-akhbar aw an-nusus al-qur'aniyya zawahir ne adilla ce zanniya ba qat'iyya ba bai kamata ai hujja da ita shi yasa suke kaucewa hujja da alkur'ani da hadisai ko alkur'ani wajen tabbatar da Allah sifofi suke karkata zuwa ga al'adillatul akliya yace amma faɗarsu da suke cewa haza min al-masail al-ilmiyya fala natakallamu fiha bizanni fa haza lafzun mushtarak ana ne mushtarak yana daukan wato abu ne wanda yana daukan ma'ana sama da daya قد يراد بالعلمية ما ليس تحت عملا كان يتبع العلمية كان نفهم أبن باب أيكي ويريني كوي با أيكي أكاكشن سا كتي ونن أبني علمي مقابل سا عملي أتي ونن مسألة علمية wato babu wani aiki da ya dogara da ita abin da za a تكي مقابلة إيتا zuciya wadda take mukabala da ita ce masailul amaliya سكوسكي تلالايك تايكي نجابو به كما يقول بعضهم العلوم النظرية والمسائل الخبرية والاعتقادية ومن دعو سكتي العلوم النظرية سنعرف إلي من دعو سكتي ألد كوي دا دا دا بحثين إلي بي أما بأيك شيء سكي بينا كو مسائل خبرية سكي دا لا خبر الخبر عن صفات الإخبار عن صفات الله الإخبار عن اليوم الآخر أخبار أهل الجنة والنار أخبار أهل الملائكة كوكما الاعتقادية أبو على علاقة أكيدة وإذا كان المراد بها ذلك لم يجب أن يكون مقطوعا بها إذا وانا كيني فيه تبا إن دعك واجبي سيأسا ونسي مقطعي أو إن دعك سيأسا وانا وقد يراد بالعلمية ما العلم فيه واجب أبي غالب العلمية ما العلم فيه واجبه كما ذا يؤتي العلمية أنا نفق منها أكي سوء سامو يكيني أكنسا فيني من دي مثالي دا أن لا إله إلا الله أن الله غفور رحيم أن الله شديد الإطاب أن الله قد أعطى كل شيء علمه وأنا دولة دولة كجتشي وأدري بس إليها كنين فإن كان عرفا العلمية أي ما يجب فيه العلم اليقين كمورد من المسائل وهو ما يرد فيه ما لم يفيد العلم شين وان دئن بقى سامع بين ديكي ديكي بقى كبير دشي سوال هكا كلمر المسائل العلمية لا نتكلم فيها بذن أدنقلتك وانكك نفي وانكك نفي وانكك نفي wani haza fassalna zalika ila nau'aini sai sa a baya muka muka maganar wannan cewa nau'i biyu ne ba nau'i ɗaya ba ne saboda ka in kai maganar a dunkule sai mu ce to kai fashi ka fasa mana wacce kake nufi kana nufin masail da suka shafi kaɗaitakar Allah da uluhiyarsa da wajabcin shi kaɗai ne abin bauta da sifofinsa irin mai gafara ne mai jin kai mai kaza mai kaza shi ke nufi in shi ke nufi to dama wannan ai Allah ya wajabta mana mu samu tabbaci a kansa kuma bai toshe hanyar samun ba bai toshe hanyar samun ba in kuma kana nufin a wasu bayanai da suka shafi mala'ika sifar wani mala'ika ko sifar janna ko sifar wani eh, a kabari idan Allah ya wajabta maka cewa kakka yadda da abin da ya zo a cikin hadisi saboda ya fi zanna idan Allah ya kaya maka wannan ko annabi ina gaya maka wannan babu a da shi shi ya sa ce muka raba abin guda gida biyu da lokaci ko kuwa mutsaya a hmm? yawa to wannan da shi ne a dunkule a shi wannan fasalin ya gama gaba ta farko yanzu cikin gaɓoɓin da ya kawo a hadu ha cikin maganar saruji to gaba ɗaya ta yanzu muka gama tun sannan muka fara karatun yanzu muka gaba جبع الخلق أنها أخبار آحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن لما أعرف في الأصول وإذيش بقى الثاني أنها ليست نصوصا في ذلك بل هي ظاهرة قابلة للتأويل so zai ita ce za a shiga darasin da za mu insha Allah ba ba inda muka yi na daidai Allah ba mu wanda muka kuskure kuma ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh